haƙa ƙadrihi wa miqdarihi azim salatan tu'arrifuna biha iyya baya ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a wannan zama da zan yi wato bayani ne da kuma nasiha zuwa ga malaman wahabiya bisa ga irin rudu da suka sa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama a ciki da sunan ilimi da sunan koyar da addini wanda waɗannan malaman nasu sun kasu kashi biyu wasu malaman ne ba laifi sama-sama wasu kuma jahilai ne aka yi musu rawanin malinta amma waɗanda suke da awon malinta a cikinsu sun ƙi su bayyana wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haɗarin waɗannan jahilan da suke cikinsu sai dai su fito su yi harbin daji su nemi su jefi wasu da wannan illan alhalin illan tana cikinsu babu shakka allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe mu a wannan kasan da yanzu cewan duk wani wanda yake son ya zama da ya samu shuhura ko a san shi to hanyar da yake ganin zai bi a san shi shine ya fada wa hanyar ilimin addini magana da sunan addini kullum man habba wa dabba ya taso zai yi magana da sunan addini kuma wannan illan an fi samunta a cikin su makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahabiyawa ta yanda zai zamana kullum za ka dinga ganin hamasar addini tana ɗiban su suna jahili da wanda ya kamata a ce ya je ya zauna a zaure ana koya masa ahalari amma saboda kin Allah da kin gaskiya irin na wahabiya sai su ɗauki mimbari su ba shi da sunan shi zai zo koyar da al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da zaka gane ƙarshen zamani ya zo lalacewan zamani ya zo iza usnida a shai'u ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a in an jingina wani abu kawai zuwa ga wanda ba ahalin abun ba to kawai a jira tashin alkiyama wanda ya yi karin maganan nan ya ce man takallama fi ghairi fannihi a tabil ajaib ya yi gaskiya duk wanda ya buɗi baki zai yi magana a fannin da ba nasa ba field ɗin da ba nasa ba to wallahi zai zo da abubuwan ban mamaki da yawa daga cikin waɗanda suke kiran kansu malaman wahabiya idan mun ga suna wani maganar dariya muke ya ishe mu abun kunya yau a najeriya ka kalli irin tare da dukkan abin nan irin kabiru gombe a cewa kabiru gombe malami wanda ya ishe abin kunya a najeriya ire iren su suna nan da yawa wanda da jahilci da taka mutuncin na sama suka yi sama shikenan kuma 'yan bokonmu da yake ba karatu suka yi ba shikenan kuma suka bi su du an samu malamai wannan ya ishe mu abin kunya to amma a wannan gajeren zaman ina son zan buɗe zamana da wani muhimmin abu wanda idan na buɗe muhimmin wannan maganan to a kanta zan gina abin da nake so na yi zan buɗe wannan zaman nawa da maganan malam sani umar rijiyar lemu wanda ya yi wata nasiha nasiha ce mai kyau lau'uri da biha wajhullah da an nufi zatin Allah da ita nasiha ce mai kyau da kuma ya zama na abin da yake faɗa ɗin nan babu shi a jikinsa to da wannan abu ne mai kyau to amma abu ne yana cikin gidanka ka fito kana wannan nasihan dawa kake yi kenan da kanka kake yi za mu gwada maka gashi a cikinka abu na biyu bayan na gina magana ta a kai zan kuma nufi nasihata zuwa ga shugaban hizba malam aminu daurawa aikin hizba bai takaita kawai a je a kamo waɗanda suke baɗala a cikin gari ko suke ɓata tarbiyya ba a ce a kamo su a koya musu tarbiyya aikin hizba inda hizba da gaske addini take wa aiki ya shafi hatta waɗanda suke hawa kan mimbari bayan an san ba malamai ba ne mutumin da bai iya bambance fa'ili da maf'uli bai iya bambance muftada da khabar bai iya bambance komai ya hau kan mimbari ya kafirta Allah a kan mimbari ya ja aya ba daidai ba ya ja hadisi ya bata hizba ta zara mai ido ba ta yi aikinta ba har ma ya zama na shugaban hizban yana iya tura wannan wanda yake gaurakin da bai iya jan aya daidai a tura shi a ce a je wani masallaci ka wakilce mu ka je kai hudu ba an ci amanan al'umman annabi wannan ita ce alhaqiqatul murra gaskiya mai ɗaci ba sa son su ji an faɗa ba kwa son ku gana wayar da kan mutane akan haka amma dole za a faɗa domin wannan shine gaskiyan kawai ba wani gaskiya ba wannan ba wallahi wannan shine gaskiya abinda zai tabbatar da abinda muke faɗa gashi yanzu bari yan uwa in sa muku ku ji nasihan da malam sani umar rijiyar lemu ya yi sannan kuma sai in biyo baya sai mu gina abin da za mu faɗa akan nasihansa insha Allah a saurare mu malanta a ƙasar tana neman abin wasa ah, musamman bayan shigowar wannan kafofin sadarwa da na social media sai aka mai da malintar ba wai arha ba ka ce arha to abin ma watakila an ba shi kima aka mai da malinta ta zama banza kawai mutum ya yi shi ista ya gada ba ɗaya da kansa malin kuma ya fito ya ta maganganu a kan abin da ya shafi addinin Allah abin da ya shafi makomar mutane abin da ya shafi halal da haram daga dama ya halarta daga dama ya haramta tun ne za ka gan shi ko ayin Qur'ani da zai karanta maka ita daidai ba zai jan hadisa hadisi annabi sallallahu alaihi ba daidai ba bai san wasu hukunce-hukunce na shari'a ba amma kuma ya kafa kan shi matsayin ne ba da fatawa zai halatta in ya ga dama zai haramta in ya ga dama kuma zai shiga da gingimu iri zai faɗi maganganun da ya ga dama zai cika baki ya yi ainihin alfahari fariya ya ci mutunci ya abin da ya dama kuma a matsayin malam sannan a mai da malantar bar wasan kwaikwayo a koma kawai harka ce ta barkwanci wasu ɗauka malantar kawai shi abin da za a yi masu sauraro ba a tunanin a isar da wani sako na ubangiji su da wata ala ko wata magana ta maliki sallallahu alaihi wasallama ko bayanin wasu kuce-kuce da ilimi babu shakka wanda ya jefa mutane da dama cikin rudani har ma wasu suna kasa tantance tsakanin malantar ta gaskiya da wacce take ta goge. sai ka ga mutum ana wasa da hankalinsa yau a faɗa masa yau ya ji wannan magana gobe ji a hasanta to gaskiya wannan abu ne da yake bukantawa duka wani ɗalibin ilimi na gaske na hakika ke bukanta masa rai babu to yan uwa jawabin minti takwas ne amma ko iya nan muka bashi yi. wannan magana da an nufi Allah da ita magana ce mai kyau magana ce wacce take babu shakka halin da muka tsinci kanmu kenan a irin ƙasan nan kuma abin da ya faɗa shine wato yana gwada maka umar matuƙar zurfin jahilci da mutanenmu suke ciki matukar a irin ƙasar nan za a iya kallon dakta jaki a kalle shi a mazaunin malami domin yanzu abin da dakta ya faɗa ya faɗi cewa za ka ga mutum ne bai iya jan ƙur'ani daidai bai iya jan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai bai iya karanta larabci daidai yana ɗaya daga cikin abin da yake damun wahabiya so da yawa an fito an musu gyara sai su ce ana maganan gyaran aƙida wa yake maganan gyaran larabci ana maganan gyaran aƙida yake maganan gyaran larabci in tabihi ya rajul a yawanci jahilin da kaji yana faɗan haka abin a tausaya masa ne ibnu taymiya cikin iktidau salatul mustaqim faɗan abin da yayi akan larabci cewa ya larabci addini ne ibnu taymiya abin da ya kira wannan abin kenan ya ce saboda abin da ya zamo ba a fahimtan wajibi sai da shi fahimtarsa ya zama wajibi ibn taymiya abin da ya faɗa akai kenan Allah tabaraka ta'ala da ya kawo da ya aiko annabi da addinin nan ya tuwo annabi balarabi ba a canis aka saukar da annabi ba a jaziratul arab manzo Allah ya zo da Allah ya tashi saukar da sakonsa ya saukar da shi da larabci inna anzalnahu qur'anan arabiyyan mun saukar da shi balarabi idan kana koyarwa da yaren canis ka bata is okay kana koyarwa da turanci ka bata turanci is okay amma kana koyar da abinda annabi ya zo da shi annabi balarabi yarensa balarabi idan ka ɓata ɓatawa na rashin iyawa wajibi ne a dakatar da kai a nuna maka baka kai ba tukunna har yanzu abinda mutane suka kasa ganewa kenan musamman jahilan cikin wahabiyan wannan illar tana cin ku ba cewa ake mutum bai subutan baki yayi kuskure ba amma idan subutan baki na kuskure ne wanda ya san daidai hausan ma kana iya ɓatawa wannan babu laifi malamin ka zai iya batawa zai iya kuskuren ya bata malami na zai iya kuskure ya bata amma sun san daidai din inda zaka tambaye su wannan ba illa bane amma illan wanda zai bata bai san ya bata ba kuma ya dage akan haka ya je ya karatu anan illan take wannan shine maganan da ake yi zan iya batawa zaka iya batawa wannan shine maganan da ake yi mutum ya ja aya alkur'ani misali bakinsa ya ce ya bata tare da ya san daidai wannan ma abu ne ma'azur duka muna da rakodin da akwai dan uwa a nan ɗaya ne daga cikin ɗalibanmu karatu ya kawo na ƙur'ani tilawa na jafar mahmud adam guri uku yana batawa na ce masa wannan ai ba abin nan bane saboda mai alal akalli za ka yi masa adalci kasan wannan sabitan baki ne ƙur'ani yana da wannan mu'jizan ya iya daga kaji kasan san batawa ne na sabitan baki ba batawa bane na jahilci wannan laba'as laba'as akan irin wannan amma maganar da ake yi yanzu yan uwa zan danna muku wannan yaran duk da waɗannan irin ƙananin yara ah, jismul bighali wa ahlamul asafiri jikin alfadari amma hankalin tsuntsaye ba so muke mu dinga magana akan irin su ba saboda ba su kai mi magana akan su ba maganar da muka yi a da a baya ma da mun musu kyakkyawan zato sai muka zo muka gane na farko kawai yawan timbi ne aukin timbi da yawan kawai girman jiki da fadin kirji amma kokolwan na tsuntsaye ne dabba ne bai yi karatu ba bai san me yake yi ba don Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada maka abin da taba bayinsa hatsari ne sai ya fada irin tarkon da Dr. Jaki ya fada Dr. Jaki a garin nan ya zo ya yi magana garin zai ci mutuncin shehu tijjani zai ci mutuncin shehu Ibrahim zai ci mutuncin shehu dan fodiyo zai ci mutuncin sida abdulkadir sai ya zargo annaba a ciki sai ya hada tare da annabi Allah sai ya rike shi ya jawo masa duk bala'in da yake ciki to shi ma gashi wannan garin kafirta mutane an maka gyara an ce maka baka iya karatu ba larabci baka iya ja ba baka yi kaza ba maimakon ka je ka yi karatu ya zo wai shi yana son ya huce zai kafirta bayin Allah garin kafirta bayin Allah sai ya kafirta Allah gaba daya ba kan wani nake magana ba kan wannan yaron da ƙiƙi mai gemu a makogar duk da wannan karatun ba dan shi nake yi ba ina nasiha ne wa malamansu da suke ba su mimbari sannan ku yaudara al'umman annabi ku fito kun watsa musu jahilai a cikinsu suna koya musu jahilci mimbarinku ya zamanto gurin banda hiran mata daga mai hiran mata sai mai hiran zagin wannan sai mai hiran a ci mutuncin wannan sai mai hiran a kafurta wannan baku da wani abu wabiya makiya annabu baku da wani abu a mimbarinku he hiran mata sai kafurta wannan sai bid'antar da wannan shikenan abin da za ku yi wa al'umma annabi sai sa Allah ya jarrabe su yan uwa ku lura da bala'i tsakaninsu yanzu suna batun cewa a su sunna suke su sunna an rasa waye waye ke kan sunnan a yanzu an rasa waye ke kan sunnan a izalawan ne take kan sunna izalatu yar bidi'a izalatu ne sunna izalawan yar bidi'a yan salafiya ne yan bidi'a tunda su ba su yadda da izala ba tun daga yaran su Allah ya fito da kananan yara a cikin su kafir ta bayin Allah da suka yi ta yin shekaru da dama yau ga 'ya'yan da suka haifa a aƙida a cikin cikin su suna kafirta su ba su yadda suna kan sunna ba ba su yadda izala sunna ba ne a tambayi su da jaki a sha labari ya ce ba abin da ya haɗa izala da sunna kuma daga cikin izalan ya fito da aka yau za ka ga kowane sakarai daga cikinsu wawa wanda bai yi karatu ba bai san me yake ba zai fito ya kalli wani malamin cikinsu babba ya ce malam ya yi bid'a ba a kan sunna yake ba in wannan ya kalli wani daga cikinsu ya ce imamu ahalil sunna wani sai ya kalle shi ya ce imamu ahalil bid'a a yau a tsakaninsu an rasa sunnan waye ke kan sunnan izalawan ne sunnan ko izalatu ne sunnan ko salafiya ne sunnan ko kuma saruriya ne yan sunnan ko madakila ne yan sunnan su kansu sun rude na ƙasa ya zagi na saman na sama ya ƙi jin tausayin na ƙasa halin da kuka tsinci kanku kenan a ciki dole da ta sani kai wannan maganan ka ce ilimi ya zama abun wasa a tsakani amma ga shaida bari ka ga ta yanda ilimin ya fara zama in an yi batun larabci kukan ce kaza ko to ga ƙurani wanda ya kafirta Allah me matsayinsa in dai zai iya zuwa ya kafirta Allah akan mimbari kuma ku ci gaba barinsa ku ci da barinsa a mimbari shugaban hizba malami daurawa ga yaran da kake tura shi masallatai yana kafirta yana kafirta Allah akan mimbari me hizba ta yi ta yi gashi gashi a saurara yan uwa gashi gashi nan كان الله تعالى قد قال لقد كفر الله الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فكيف بمن قال إن الله هو الكفر وإذا كان الله تعالى قد قال لقد كفر الله الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فكيف بمن قال إن الله هو الكفر ta yan uwa kun ji kun ji wa idza kana Allah ta'ala qad qala laqad kafara Allah haka yace fa laqad kafara Allah laqad kafara allazina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam wadanda suka ce al-masih dan shi shine Allah sun kafarta shi kuma sai yace laqad kafara Allah Allah ya kafarta a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wannan shi aka sa akan mimbari a gurin kuma yana kokarin ya kafirta wasu wa ya jawo musulmai a najeriya wannan illan makiya annabi wahabiya su suka jawo wa musulunci irin wannan illan tafaddal gashi halin da musulmai suka ci suka tsinci kansu ya tara kuma mutane a gaba sunan yana koya musu addini ku wahabiyan kuna gani hizba kuna kallo a garin kanan da kuke cewa kuna aikin hizba iya aikin ku a hotel ya kare ga wani yana kafirta Allah akan mimbari ga wani yana kafirta Allah kan mimbari ina za mu sa kanmu jama'ar annabi ina za mu sa kanmu wannan kun ji ko to bari ku ji ka bar batun wai batun fa'ili da maf'uli wannan kan wajen kisra ya dambara mai fataha gurin fata ya dankara mai rufu'a haka karatun yake haka karatun yake yaro ne da ba abokin maganar mu bane bai kai mu ba ma daina magana a kansa amma wannan ana nuna wa duniya ku malaman su ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah amana Allah ya ba ku al'umman manzon Allah ya zama na irin waɗannan kuke turuwa suna hawa kan mimbari da sunan suna wa'azi ina tsoron Allah yake a cikin wannan lamar an samu mutane an mai da mutane kun mai da mutane jahilai kun ɗauko wasu wawaye kun ba su mimbari ballu wa ballu sun bata sun batar Ga shi garin ya an ji ana kafirta Allah kuma wannan ba shi ba ne na shi sha ganin sa amma ni ba na son na yi magana ba kuma dan shi nake magana ba ku malaman su ku ji tsoron Allah alal aqalli na ga wani dan uwa da ya ba shi shawara in ya dage so yake ja sallah ya yi wa mutane bayani ya bar yin hudu ba da larabci ya zauna a gefe wanda ya iya larabci ya hau ya karanta abin da zai karanta shi ya tashi ya fassara da hausa ya ja mutane sallah ba shi kenan ba ba shi kenan ba wannan fa ne abin da yake faruwa yan uwa bari ku ga bari ku ga bari ku ga lamma tahurat tazawwaj tazawwajuha sai annabi ya aure ta wa tazawwajuha ko sai annabi ya aure ta wa ja'ala itqa lamma tahurat tazawwajuha sai annabi ya aure ta tazawwajuha ko sai annabi ya aure ta waje ja'ala itqa la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil lamma dahurat tazawwajuha tazawwajuha me kenan lamma tsaurar tazawwajaha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana tazawwajuha har ya ƙara dawowa tazawwajuha ko to ko wannan irin su ne annan su ne ta yaya za a yi mutane ba za a ci amanan su ba kuma wannan za ga ya fito yana daga jijiyar muya gwamnati ki kaza gwamnati malamai kaza to ya zagi manyan malamai bai iya karatun ba bai iya jan baƙi daidai ba bai iya jan ƙur'ani daidai ba yanzu kun ga ya ja aya ya bata ya ja hadisi ya ɓata. bar ku ji bar ku ji bar ku ji وقال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون اعنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا إلا أن قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم إناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرنا من غادرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إذ تدبرنا إذا تدبرنا هذه الآيات وجدنا عن وقال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون اعنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا إلا أن قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم إناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إذ تدبرنا إذا تدبرنا هذه الآيات وجدنا عن to yanguwa wannan aya ce fa ku duba yadda ake karanta alkur'ani ku duba yadda ake karanta alkur'ani yadda mutanen nan suka ci amanan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda suka ci amanan al'umman annabi haka yanzu wannan zaka ce kuskure ne ko rashin iyawa ukhruju ala lutin innahum inasun inasun la ilaha illallah la ilaha illallah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wallahi akan al'umman manzan Allah wannan abin da kuke cin amana ne tare da cewa mutane sun gane ku yanzu mayaudara ne ku maha'inta mayaudara ne maha'inta bari ku ji bari ku ji yan Allah wani abin takaici bari أما أما نخاف إن تناسينا أيها الناس الطيبين طيبون قد شممنا رائحة الكارهة لما لما تحاول فعله الحكومات الناجيرية من التوقيع على عقد يبيح للرجل أن ينكح الرجل وللمرأة أن تنكح الأخت أن تنكح أختها أختها المرأة ويباح للإنسان أن يغير جنسه من رجل إلى امرأة ومن امرأة إلى رجل فبئس هذه المعاقد وسهكا لهذا العمل تعالوا بنا أيها الإخوة الكرام لنغوص في آيات القرآنية والأحاديث النبوية لنرى ونسمع لنرى ونسمع شناعة هذه الفاحشة فقد جعل الله لنا في الأخبار السابقين مدكرا وفي قصصهم موعظة ومعتبرا وإن من أعظم الأخبار وأكثرها ذكرا في كتاب الله تعالى خبر قوم لوط عليه السلام الذين الذين استحلوا من الفواحش أخبصها ومن الشهوات محرمة أخصها وأنجسها وأنجسها وأنجسها إن الله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى وركب في الطبائع كل منهما to Allah mun tuba Allah Allah mun tuba da haka yana da kyau mu rufe da rijiyar lemo mu ƙara jinsu su tana duba ta zama abun wasa la hawla wala quwwata musamman bayan shigowar wannan abubuwan social media sai aka mai da malintar ba wai arha ba ka ce arha to abin ma watakila an ba shi kima aka mai da malinta ta zama banza kawai mutum ya yi kushi iska ya gana zai da kansa malami kuma ya fito ya yi ta maganganu akan abin da ya shafi a abin da ya shafi makomar mutane abin da ya shafi halal da haram daga dama ya halarta daga dama ya haramta tun ne za ka gan shi ko ayar ƙwar'ani da zai karanta maka ita daidai ba zai idan hadisa da nan salar sarwa daidai ba bai san wasu hukunce-hukunce na shari'a ba amma kuma ya kama kan shi matsayin ba da fatawa zai halatta in ya ga dama zai haramta in ya ga dama kuma zai shiga da gingimu iri zai faɗi maganganun da ya ga dama zai cika baki ya yi ainihin alfahari fariya to wannan maganan dai ta malam yanzu an gama sauƙinta kuma idan allah aka nufa to waɗannan yaran naku ɗayan biyu imma ku sauƙe su daga kan wannan jahilcin da suke koyawa al'umman annabi ku kawo waɗanda za su iya in ma ku watsar da su kenan ma kuma hanya ta biyu ku jawo su jiki ku koya musu karatu bayan da za a yi ku je ku ɗebo ƙananan yara irin waɗannan su zo suna yi wa mutane kwaba akan mimbari irin wannan yaro ya je ya sako ciki kamar zai aihu da manya-manyan mazaunai yana zara ido yana kafirta al'umman annabi bai iya jan aya daidai bai iya jan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai ya jama'ar annabi ina za mu kai kanmu da wannan wannan irin cin amana wahabiya kuke al'umma annabi abin da yake faruwa da wannan daƙiƙin na garinmu kenan Dr. Jaki ba abin da yake yi ba jan aya daidai ba jan hadisin manzo Allah daidai ba jan komai batawa yake yi fakiduni jami'an sun malatan zuruni haka yake faɗa fa sun malatan zuruni na murruha kama haka yake faɗa na murruha saboda Allah wannan irin bala'i ne na za ku kai mutane kuma mutane da yake kawai an mai da mutanen mu ba su da karatu an mai da mutanen mu ba su san me suke ba waɗannan su suke musu fatawa ko hidiman wannan abin halin da ake ciki kasan nan na hidiman zanga-zangan nan ɗazu na fara yin bidiyo bidiyon ya katse saboda rashin network abin da ke ne yake faruwa wani daƙiƙi a gombe daƙiƙi a gombe da ƙarya kawai sina'atul kadhib su propaganda a yi ƙarya in an yi ƙarya sai a tura wa mutane a mazaunin ilimi ya sake timbi kawai ya hau yana abin da muke tsoro yanzu an ce hannun faransa ta shigo wannan zanga-zangar a ina ka gani jami'in tsaro ne kai hukuma ne kai yaushe hukuma ta fito ta sanar a fejin ta cewa ta ga faransa ya shigo a ina ka samu wannan labarin da sunan malinta su yi wa mutane karya faransa ta shigo zanga-zanga karya na biyu libya in ka je kana zaune kafin zanga-zanga a kofar gidanka duk wata za a kwankwasa maka kofa ka ga buhun shinkafa buhun madara buhun siga buhun buhun abin nan din madara katan din madara katan din siga katan din lifton a ina ka gani a ina in ka ritsa shi bai san me yake yi ba ba su san me duniyar su take ciki ba wayoyin da suke rike da shi kawai dabbobi ne kamisul himairi ne ya milu asfara ba sa iya dubawa su ga halin da duniya suke ciki ai ga siriya ma tun da aka fara zanga zangan nan kaza kaza baka san me dalilin rugujewar siriya ba libya donald trump ya fito ya faɗa su suka rusa libya suna da personal interest akan libya siriya da iraki da abin da ya shafi waɗannan ƙasashen da suke kewaye da isra'ila ƙasa ɗaya ne allah ya rufa mata asiri ba ta ruguje ba masar amma dukkan su targetin ɗin turawa shine su ga sun karya su saboda ya zama na isra'ila ta samu tafawuk ta shige kowace ƙasa don haka aka haifar musu da wannan bala'in da suke ta babbake ƙasar zaton ku zanga-zanga ne ya jawo aka yi wannan abu zanga-zanga kawai an fake da ita ne an fake da ita ne to a nan an zo za a yi batun zanga-zanga a ƙasar nan kun zo kuna ta yi wa annabi ƙarya annabi ya an haramta zanga-zanga addinin musulunci ina ka gani wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkaziba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun zanga-zanga in ta lumana ce babu fashe-fashe babu sace-sace babu taba dukiyan wani ba yi taba kayan gwamnati wai zai hana ka fito kai zanga-zanga amma zanga-zangar da ta zamanto irin wannan da aka koma fashe-fashe da sace-sace dama wannan abubuwan gashi ɗazu an yi bbc sun yi hira da ɗaya daga cikin ina tsammanin mataimakin gwamnan kano ne ya fito ya yi magana cewa wannan abin da aka gani wasu ne 'yan siyasa suka turo 'yan daba suka yi wannan abin ba zanga zangar ba ce ta haifar to amma ka gani mutane kun fake da wannan maimakon a'a lokacin da mutane suka fito za su yi wannan abin in kana da muryar da zaka iya gaya wa gwamnati ta ji koken mutane ta biya wa mutane bukata a gaya wa gwamnati ba sai an fito an yi zanga-zanga ba ba wanda yake goyon bayan zanga-zanga ana zaman lafiya amma ba ku ba wa mutane alternative ba a abin da ya faru a libya abin da ya faru a syria to abin da yake faruwa a zamfara fa bai dame ka ba abin da yake faruwa a sakkwata fa abin da yake faruwa a katsina abin da yake faruwa a Anaija abin da yake faruwa a sassa-sassa na Najeriya wanda mutanen gurin suna nan suna rayuwa fi ma'azak malam ya ishu na hayatan jahannamiya malam rayuwa cikin kunci cikin bala'i ana yi wa 'ya'yansu fyaɗe ana mata ana mai da su gwagware duka waɗannan abubuwan shi bai dame ku ba ba kansa kuke magana ba saboda kawai wani ajandan ku da aka saba kawai shi shikenan ku fito ku komai sai kun yi abin da za ku biya wasu 'yan siyasa bukatansu irin waɗannan su ne za su to malamai a najeriya sai sa bala'in arewacin najeriya wallahi ina faɗan wannan yana cikin waɗannan malaman bala'in arewacin najeriya ba kullum sai an yi ta tsintan mu a baya ta yadda ko da an samu wasu 'yan siyasan masu kishin yankin su suna ƙoƙarin su motsa yankin suna tsoron sharrin baki irin na waɗannan daƙiƙan da aka ɗora su akan mimbari wasu kuma suka goya musu baya suka cika gemu da sunan malinta abin da yake faruwa kenan don ina tabbatar muku akwai 'yan siyasan da billahi la ilaha illa sun fi waɗannan mutanen imani wallahi to ƙarshe haka suke haka manzo Allah ya bada su an kawo su cikin mutane su har wa mutane tunani irin waɗannan a ɗibo su a zuba su akan mimbari ba sa iya jan ƙur'ani daidai ba sa iya jan hadisi daidai ɗauka shi abin da yake faruwa kenan na littafi su ɗauka su karanta ta tazawwaju hannabiyu kuruju ala lutin ina inasun ka duk shi larabcin ba gargaliya ba ba broken arabic ba ka rasa wani irin larabci ne wannan daka idan da gaske kuke yi muna ƙara kira wannan maganan da malam sani umari jelle lemu kai to kaga matsalar ga daga yadda ta faru tarbiyya daga gida ake fara shi maga kun janye hannayen waɗannan yaran naku a kan mimbari alal aƙalli in an dage sai ya yi to ku zaunar da shi a yi ta mai bita daga yau juma'a yana da sati ɗaya kafin wata juma'a ku yi ta mai bitan abin da zai faɗa a garin hauka ya zo yana kafarta Allah a kan mimbari ku yi ta mai bita to yanzu wannan yadda yake takarda ce a hannunsa ka zo ka ce mai ya hudu ba irtijalan ya sako hudu ba ya saɓe ta da ka ta ina zai fara ta ina zai fara duk jakancin da ta jaki gwamma gwamma shi akan wannan gwamma gwamma shi akan wannan to haza zawa ya alladhi da ka mutane ku san waye masu cin amanan ku ku san waye masu cin amanan ku an ci amanan addini a ƙasar nan wahabiya makiya annabi sun ci amanan addini a ƙasar nan kuma haka suke har manyan su dan yanzu in ka dauko kabiru gombe ka je sha gurin nan wallahi shi ma irin yanda wannan ya kwaban nan haka zai shi ma qur'anin bai kubuta ba ayat bata kubuta ba larabcin bai kubuta ba hadisin bai kubuta komai bai kubuta ba ga duk suke illa man illa man rahima rabbi a cikin su wa qalilun mahum. Allah ya gyara mana ba muna aibanta kowa ba aibi yana jikin kowa sai wanda Allah ya kiyaye amma dai alal akalli zaka ka faɗi abin da ka fahimta shine daidai ai gyara akai Allah ya sa mu dace albarka annabi Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon guje mata albarkan manzalla sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe duk lokacin da muka samu gaba irin wannan ina isar da saƙo halin da ƙasar nan take ciki ubangiji ya bamu mafita Allah ya haskaka zukatan shugabanninmu ya ba su ikon yi mana adalci albarkan manzalla sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya yi mana damuwa a cikin wannan ƙasan kunci da muke ciki a wannan ƙasan Allah ya kawo mana yayewa dan uwa ayi ta addu'a ayi ta addu'a ayi ta addu'a Allah tabaraka ta'ala ya kawo mana ɗuki guraren da ake fama da rashin tsaro Allah tabaraka ta'ala ya kawo musu zaman lafiya albarkan manzo Allah mu taimaki junanmu mu tallafa wa junanmu duk abin da yake akwai ya kamata mu yi kokari duk abin da zamu yi mu taimaki junanmu mu tallafa junanmu to mu wannan abu mu tabbatar mun yi wannan abin yan uwa makwabci ya taimaka wa makwabcinsa in kana da shinkafa mudu biyar ka taimaka wa makwabcinka da mudu ɗaya in kana da ruwan sha ka taimaka wa makwabcinka duk abin da kake da shi ka taimaki na ƙasa da kai kai ma da haka Allah zai taimake ka mu taimaki junanmu mu taimaki junanmu watakila Allah in ya ga muna taimakon junanmu ya ji tausayin mu akan halin da muke ciki albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan magana ta ƙarshe da muke ƙara faɗa manufar zanga zanga da aka ce za a fito a yi ta lumana an samu wasu marasa kishin ƙasa marasa tunani wanda suka yi amfani da wani dama da yake hannunsu sun ɓata zanga-zanga sun ɓata manufanta an je ana yi wa mutane sace-sace ana yi musu fashe-fashe ana musu barna da haka muna roƙon duk wanda Allah ya sa aka taɓa masa dukiyansa Allah mayar masa da mafi alkhairi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka rasa rayukansu a wannan abu Allah tabaraka ta'ala ya gafarta musu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawaran mu ta ƙarshe manufar zanga-zangan yanzu an karya ta wasu wanda suke neman su ga sun kashe ku ko sun muku wani illa sun samu dama a hannunsu da haka inda hali guraren da ake rikice-rikicen nan a haƙura kowa ya koma gidansa ya zauna kowa ya koma gidansa ya zauna ka kiyaye ranka ka kiyaye lafiyanka ka kiyaye kanka wa 'yan uwanka domin ka sa kar ka sa 'yan uwanka a cikin fitina wasu sun bata manufan zanga-zanga a yi haƙuri a yi ta addu'a amma dai muna faɗa cewa gwamnati muna roƙonta ta yi wa talakawanta adalci ta yi wa adalci kun san me za ku yi wannan abin ya dakata kun san me za ku yi mutane su samu sauki a rayuwa mannan nan nan ya damu mutane ku dawo musu da shi wannan magana ta gaskiya kenan budan nan a buɗe wa mutane dalan nan a karya ta nera ba ta kai ta rike kanta ba a bari a daina cewa za ta ci gashin kanta wannan shine abin da muke roƙo da sauran ma waɗansu abubuwa gaba ɗaya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya jahilcin wannan sati na mai gemu a ƴan uwa sababbin jahilcin wannan sati na mai gemu a makogoro wanda ya fito social media kirikiri yake cewa wai ya fi shehu Ibrahim ilimi ya fi shehu Tijjani ilimi har yana rantsa wai wallahi sai ya koyar da shehu Tijjani har yana rantsa wallahi sai ya koyar da shehu Ibrahim muna gaya muku wallahi tallahi wahabiyawa jahili ne ba karatu suke ba abin da ke fitar su social media illa neman suna illa neman shuhura illa neman kuɗi abubuwa guda biyu duk mutumin da ya sanya kan ciki wallahi sai ya ji kunya domin ba a ƙaryar su ba a ƙaryar ilimi sannan ba a ƙaryar kuɗi idan ka fito kai ƙaryar ilimi wallahi akwai inda sai ka ji kunya kamar yadda mai gemu a makogoro Allah ya kunyata shi ya fito ya yi da'awan shi wani abu ne ya fito ya yi da'awan ya san wani abu sai gashi 'yan ƙananan yara su suke gano kurakuran shi da yake gabatarwa a ilimi wallahi wallahi wallahi mai gemu a makogoro ba tuntuban karatu ba ne ba zaigun lisani ba ne ba lahanul kauli ba ne wallahi jahilci ke dawo mai girman ƙogoro wallahi babu abin da ya sani na ilimi wai da wannan nema saboda ba shi da kunya yake kallon kabiru gombe yake cewa wai aminin shi kabiru gombe abokin shi kabiru gombe kabiru gombe irin abokanan naka kenan daman jahilai irin abokanan ka kenan jahilai wannan yaran mai gewu abu abokinka ne saboda rashin ladabi irin na izala da rashin biyayya irin na izala yanzu shi ya fi karfin ma ya ce shi ɗalibin ka ne a'a yanzu shi yana cewa kamar yadda amini na kabiru gombe wai kai ne amine shi dama aminanka jahilai ne wallahi wahabiyawa kun ci amanan al'umma wahabiya wallahi kabiru gombe kun ci amanan al'umma alhaji balalau kun ci amanan al'umma irin wa'innan yara ba za ku bar su su yi karatu ba sai ku turo su jahilai su ta jahilci To ‘yan uwa yau ga tuɓa na wannan satin guda goma sha wanda wannan jahilin ya yi ya zo yana borin kunya wai ai ina ne to idan inda ka yi wuri ɗaya in ina ne zan kawo sauran su ma in ina ne wallahi ba ina ne bane borin kunya ne borin kunya ne da jahilci ke damun ka sannan ya zo hujja ta kare musu ya koma yana zagi na za ku ga sun kafa hoto na a gefe ya zo yana zagi na wai na ci shi gyaran fi'ili da fa'ili da maf'ulin bihi to ai in baka san larabci ba ba yadda za a yi ka iya karatun kowane irin littafi ba za ka karanta qur'ani ba ba za ka fahimce shi ba in baka san larabci ba ba za ka fahimci hadisan manzon Allah ba wajibi ne sai ka san larabci tukunna me gemu a makogoro ko da dan littafin nan na ko da dan littafin nan gashi almabadiyu sarfiya lil madarisil ibtida'iyya da ake yi wallahi tallahi bai karanta ba kuma bai san shi ba wannan dan littafin bai san shi ba domin inda ya san shi shirme da hauka da jahilcin da yake da bai zo yana yi ba mai gemu a kogoro irin su annawul wadi annawul wabihu wanda ake yi a ibtida'iyya wallahi bai karanta ba a cikin wahabiyanci da izara kuma wannan shi malami yan uwa bari bakku da shi da irin abubuwan da yake faɗa ku ji bari ku ji wani mara kunya wai na kama wani a wai inda kai ina ma yanzu ya zama illa a <laughs> wai kai ana maka magana malamanka ka mushrikai ne wai kai kana magana ba a sa fataha a nan ba ana magana da malamanka sun samu habda hisira a kasan jahannama suke dan kuma kana maganar wai wasalin can ba a sa mafulin bihi ba mafulin bihi masu masubun ubanka ne masu shashashai kawai da Allah ku je ku yi karatun addini ku fahimci musulunci ku fahimci qur'ani ku fahimci aqida ku fahimci inda aka sa gaba tukunna magana ake a daina ji wani mara kunya wai na kama wani a luga wai inda kai in ina ma yanzu ya zama illa a luga <laughs> wai kai ana maka magana malaman ka mushrikai ne wai kai kana magana ba a sa fataha a nan ba ana magana malaman ka sun samu habda hisira a kasan jahannama suke kai kuma kana maganar wai wasalin can ba a sa mafulin bihi ba mafulin bihi bin ubanka ne masu shashashe kawai to kun ji ya zo ya yi kurakurai a sallan juma'a hudu ba bai iya karanta larabcin ba na zo na gyara mai amma babu hujja kuma bai isa ya zo ya ce gyaran da na mai ba daidai ba ne sai ya zo ya ɗige da zagi wannan shine addinin ku me gemu a makogoro wannan shine addinin ka kuma wallahi wannan maf'ulin bihin da kake zagi in baka yi shi ba duk malamanka da kake ganin malamai ne da ba su iya wannan maf'ulin bihin ba da ba kira su da malamai ba duk malamin da bai san fi'ili da fa'ili da maf'ulin bihi ba wallahi ba malami bane jahili ne kuma wallahi ba zai iya fassara alqur'ani ba domin qur'ani baya fassaruwa sai da ilimin nawu qur'ani baya fassaruwa sai da ilimin sarhu qur'ani baya fassaruwa sai da ilimin balaga qur'ani baya fassaruwa sai da ilimin hadisi qur'ani baya fassaruwa sai da ilimin fiqh qur'ani baya fassaruwa sai da ilimin tarihi, alqisas Qur'ani baya fassaruwa sai da ulum ga nan da dama to kai dan na farko farkon ma da ake koya ma yara a makaranta shine ilimin nawu baka iya ba kai na farko farkon ma da ake koya ma yara a makaranta ilmu sarfi baka iya ba kar cikin ka duk tuba-tubai ne a ina ne kai in inan a ina ne kai in ina in ina ne kuma zan kawo wurare sun kai goma sha yanzu dukkan su jahilci ka ce wai wai zancen ma'anan in ina to bari tabbatar maka daga bakin malamin ku duk mutumin da bai iya larabci ba bai isa ya fahimci alqur'ani ba bari tabbatar maka daga wurin malamin karijiyar lemu duk mutumin da bai iya larabci ba ba zai fahimci hadisan manzon Allah ba wannan malamin ku ne yake faɗa haka kuma haka ma addini ya tsara haka ilimi ya tsara duk mutumin da bai iya larabci ba yana za ya iya karatun alkur'ani ballantana zai fahimci alkur'anin saboda haka mai gemu a makogoro borun kunya kake wallahi jahili ne kai wallahi jahili ne kai yan uwa bari tabbatar muku da abin da malamin sa ya faɗa wanda zai tabbatar da cewa mai gema a makogoro jahili ne ko borin kunya yake yi saboda ni mai ɓaro da na zo na kawo gyara gyara ashirin a larabcin minti ɗaya da rabi ai na zo na yi mai wannan gyaran gyara ashirin kai da ya kamata ka gode mu kai jahilci na zo na gyara maka kuma na san wannan gyaran da ne maka ka ɗauka zai maka amfani wahabiyawa wallahi ni mai ɓaro da karatu nake baku ina baku karatu a bagas kuna shirme maimakon in kuka shirman in na zo na baku karatu ku gode min sai kuma ku koma kuna zage-zage idan ka isa gyara rakin da nema guda ashirin a larabcin minti ɗaya da rabi in ka isa ka zo ka ce abu kaza da na baɗa ba haka yake ba ga yadda yake amma har yau cikin malaman ku babu wanda ya fito ya ce abin da na faɗa ba haka yake ba kuma wallahi in akwai inda na baɗa ba daidai ba sai kun zo kun ce a'a ba haka bane wuri kaza kaza ne yake ba kwa karatu irin wa'annan fa su ne kun ci amanar mutane ya kowa wahabiyawa wallahi balalau alhaji balalau kun ci amanar mutane alhaji kabir gumba kun ci amanar mutane irin wa'annan jahilan da ko fiqihu ko ainihin lahalari ba su gama iyawa a zaure ba su za ku turo su zama wakilanku a duniya wai suna koya wa mutane addini ko dai suna koya wa mutane shirme ko dai suna koya wa mutane shirme to me gemu a makogoro bari ka ji magana daga wurin malamin ku shin ana iya fahimtar alkur'ani ba iya larabci ba bari ka ji abinda malamin ku zai faɗa ko larabci bai iya ba shi ya raba ku da hadisi amma kuma shi zai yi sharhin alkurani daga bangarensa shi zai zama makwafin hadisin da ya raba ku da shi to da shi ma alkur'anin ba karanta zai yi tafi ba ai sai Allah yana fassara yana bayani yana ƙarin haske to shi ina shi ina ya samo shi tunda ya ce annabi ba zai yi ba ya ce Allah da ya ce wa annabi ya yi bayanin ba wani bayani da ya kawai zuwa ya karanta Alƙur'ani ya juya ya sa. to amma shi da ya zo ba karanta qur'ani yayi kawai ba tsayawa yana wani sharhi yana wani bayani har ana tambayo yana ansawa da alqur'ani ne yake tambaya yake ansawa shi ne yake shi yake ansa tambaya shi yake ansawa saboda ka ya raba ku da alqur'ani amma shi ya zama shi ne ya raba ku da hadisai amma ya zama shi ne hadisan kuma shi zai zama a makofin hadisan ko larabci bai iya ba wanda bai san larabci ba zai iya fassara alqur'ani ne qur'anan arabiyyan ko ba haka Allah ce ba balaraban littafi ne ba bai yi ma larabci ba kuma ya ce da a ture hadisai shi yanzu shi ne hadisan shi zai bayani da kansa to ga malamin ka ya tabbatar da cewa duk mutumin da bai san larabci ba to bai bai sai ya fassara alqur'ani ba ma'ana ba a iya fassara ƙur'ani sai asan larabci ka zo kana zagi na kana zagin maf'ulin bihi ga malaminka rijiyar lemu ya tabbatar da cewa duk mutumin da bai iya larabci ba to ba zai iya fassaran alƙur'ani ba na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan yake nuna cewa mai gemu a makogwar jahili ne kai ka koma makaranta ka iya larabci tukunna ta yadda za ka zo ka fahimci alkur'ani ka je gaban malamai ka yi karatu abubuwa guda biyu ina ƙara faɗa maka mai gemu abu kubar wallahi ba a ƙaryarsu duk wanda ya ƙaryarsu wallahi al'azimu sai ya ji kunya na farko shine ilimi ba a ƙaryan ilimi na biyu shine kuɗi ba a ƙaryan kuɗi akwai inda za a je zancen maganar ilimi a gabatar da kai in baka yi ba sai ta nuna ka kamar yadda yanzu ka fito masallaci kana karatu tana ta nuna ka jahilcin ka na bayyana ku ji tsoron Allah ya ku Habiyawa. ina alkanawi alkanawi kana cewa mutane jahilai ga dan uwanka ka tabbatar da jahili ne me yasa ba za ka zo ka mai magana ya gyara ya koma makaranta ba kai alkanawi duk mutumin da ya magana sai ka ce mai jahili to ka rantse da Allah wannan Adam Abdallah mai gemu a makogwar ba jahili bane ka zo ka rantse ma duniya ba jahili bane ina kaje kai ma malam Anas duk da kai ma din ni ne maka gori ka fara koyon nahau duk yanzu ma a nahau ma baka goge ba a sarfin ma baka goge ba amma kai kana dan yin kokari biye da wannan mai gemu a makogoran malam anas tsakaninka da Allah wannan mai gidan naka Adam abdullahi mai gemu a makogwar malami ne ya san ilimi ya san karatu tsakaninka da Allah alkanawi tsakaninka da Allah wannan abokin naku girman dare daya tsakaninku da Allah ya san ilimi ya san karatu me yasa kuke sanya shi a sabon malamai me yasa jahili eh yasudul mar'u bil ilimi malam mai alfikul wadih yana cewa ba a shugabanci sai da ilimi mutum yana shugabanci ne da ilimi ba a sa jahili murakkab irin wannan ya zama limami ko da na kamsu salawatin ballantana limamin juma'a mutumin da ko larabci bai iya ba karatun qur'anin ma bai iya ba kai hatta hadisan manzon Allah bai iya karantawa ba jahili ne kuma zan tabbatar muku da haka saboda ga wahabiyawa kun ji kunya in dai irin wa'annan su ne malamanku wahabiyawa kun ji kunya in dai irin wa'annan su ne shugabanninku yan uwa bari in sanya muku in ci gaba da sanya muku tuba-tuban nashi inda ran tabbatar muku da jahilin ibnu jahilin ibnu jahilin ibnu jahilin jahili ne dan jahili dan jahili dan jahili bari in ƙara tabbatar muku da ku da ainihin tuba-tuban nasa wallahi ba kuskure bane wannan jahilci ne wallahi azim wannan abin da mai gema makogoro yake wallahi ba kuskure ba ne jahilci ne farin bakin jahilci yau bari sanya muku kuji ya ce ma kun ji abin da yake faɗa? ya ce ma bayyana kabari wa mumbari raudatan wallahi karya kake a larabcin hadisi ne wanda imamul bazzar ya rawaito shi imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi imamu malik ya rawaito wannan hadisi abu nu'aimin ya rawaito wannan hadisi Ibn abi asimin ya rawaito wannan hadisi daga manzon allah hadisin ya zo da siga guda biyu ma bayyana kabari wa mimbari raudatun ne min riyadil janna ko kuma ma baina ma raudi wa minbari raudatun min riyadil janna hadisin ya zo da siga guda biyu amma da yake mai gemu a makogoro jahili ne bai iya karatun qur'ani ba hadisin ma bai iya karantawa ba zan maimaita muku ji abin da yake faɗa abin da yake faɗa ma baina kabari wa munbari ma baina wa munbari kuma sai ce wai raudatan raudatan min riyadil janna idan ka zama wannan larabcin wallahi ba zai taba zama haka ba kaga wannan jahil jiri hadisin annabi ba baka iya karantawa ba idan ka ce wancan in ina ne wannan ma in ina ne jahili Adam Abdullahi, ba kai ka zo ka ce sai ka koyar da Shehu Tijjani ba ba kai ne ka zo ka ce sai ka koyar da Shehu Ibrahim ba amma ga hadisin manzon Allah da wasali ma hadisin nan fa a cikin littattafan nan Imam Ahmad ya rawaito an kado Muslim da shi za a gani sannan dabarani ya rawaito in ka duba shi ma musnad nashi zaka gani imamu malik ya rawaito in ka duba cikin muwadda imalikin zaka gani abu nu'aymin ya rawaito ibnu abi asim ya rawaito a cikin littafin shi as-sunan kuma duk wasali amma da yake jahili ne kai ibnu jahilin jahilin ibnu jahilin ibnu jahilin ibnu jahilin jahili dan jahila jahili dan jahili gashi hadisin annabi ma ka kasa karantawa amma da haka ne zaka koyar da shehu ibrahim amma da haka ne za ka koyar da shehu tijjani hadisi da wasali ka karantawa abin da ya ce ma baina baiti wa mumbari to mimin din ba dan ma ka yi mata ba kisra ka yi mata ma baina baiti wa mimbari ba kuma raudatan ba ne. raudatun ne raudatun ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna kaji inda karatun yake jahili amma kai ka ce ma baina baiti sai ka ce wa munbari kuma raudatar ba haka yake ba yan uwa barin in ƙara maimaita muku je da kyau abin da ya bada wannan ma ina ce ya ce ma baina kabari wa munbari raudatan min ya ce ma baina kabari wa munbari raudatan min kaji raudatar ya ce to kaji kabari wa munbari to wannan jahilci ne nan ma in ina ne mai gemu a makogoro hadisin yadda yake ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna kuma baina kabri wa mimbari kuma baina kabri wa mimbari raudatun min riyadil janna jahili amma ka zo kar hadisi ma baka iya karanta ba wai wannan shine malami a cikin wafiyanci to bari in ƙara sanya muku ɗayan na gaba ku ji shin shi ma tuntuban ne tuntuban halcen ne ya kai mai gemu a makogoro bari sanya muku ku ji, ga wannan ku saurari wannan kuma ku ji. bari ku ji wannan والإخوة الكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الإخوة الكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الإخوة الكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الإخوة الكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي yan uwa kun ji Qur'ani ma bai iya karantawa ba aya cikin suratul ahzab yadda aya take ina ka samu inna allaha wa malaikatuhu jahili baka san inna wa ha ba inna annaka anna lakinna laita la Allah malaman nahu suka ce inna harfu tawkidin wa nasbin inna harfun tansibul mubtada wa tarfa'ul kabra jahilin ibnu jahilin baka san aikin inna ba sannan baka san al'adifu wal ma'ruf ba baka san wanda aka yi ma adafa da abin da aka yi ma adafi ba yan uwa kun ji abin da yace inna laha sannan kuma ya zama tuhu saboda jahili ne ai qur'anin ma ka tabbatar da bai karatun qur'anin ba sauka wannan mai gema makogoro bai yi ba wai inna laha sannan kuma wa mala'ikatuhu me yasa Allah ya ɗauke fataha na saba saboda shigan inna duk inda inna ta zo sunan da zai biye bayan ta wajibin an ya kuna mansuban bil fatahati zahira al akiri wajibi ne ya zama abin da zai biyo karshen sunan ya zama fataha zai ɗaura. ya zama fataha zai ɗauka, inna laha lallai Allah me yasa ya zama allaha saboda shigan inna to sai ga wawul adabi, lallai Allah to zai zama wa mala'ikatahu ne wa mala'ikatahu sai ce wa mala'ikatuhu kaga anan bai san qur'ani ba sannan bai san inna wa ha ba akwai inna wa ha. akwai kana wa ha. duk bai san su ba inna annaka anna lakinna laita la Allah amma wannan wai shine a cikin wahabiya malami wai limami limami wallahi wahabiya kun ji kunya balalo kun ci amanan al'umma yahaya jingir kun ci amanan al'umma kabiru gumba kun ci amanan al'umma alhaji balalau wa'innan su ne irin ɗaliban naka irin karatun da aka ba su kenan qur'ani ma ba su iya karantawa ba amma wasu suke zagin shehu tijjani su suke zagin shehu ibrahim shehu tijjani na fa balarabe ne shehu ibrahim din nan bakin fata ne amma ya zama balarabe hatta saudiya sai ta sallama ma shehu ibrahim malami ne domin bin ba shine shugaban rabida shehu ibrahim shine mataimakin shugaban rabida kuma wannan kujerar ba ka iya zuwa ka zama shugaba a cikinta wallahi sai ka zama kwaro a cikin ilimi amma a samu irin wannan dan tashan ya fito wai yana cewa wai wallahi sai ya koyar da Inyas wallahi sai ya koyar da Shehu Tijjani to gashi nan karamar Shehu Ibrahim ta tabbata a gare ka karamar Shehu Tijjani ta tabbata a gare ka ga jahilcin ka sai fitowa yake wannan tuba-tuban da nake kawo muku na wannan satin ne inna allaha wa mala'ikatuhu bari zan kara maimaita muku ku ta kara tabbatar da abin da ya faɗa ki bari ƙara ku ji wal ikhwatul kiram inna allaha wa mala'ikatuhu yusalluna 'alan nabi أيها الإخوة الكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الإخوة الكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الإخوة الكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي to a سكن بيو wannan sakan biyu guda biyu ba ayyuhal ikiwatul kiram bane ayyuhal ikiwatul kiram ai ya iki watal kiram hunaka shay'un mahzufun akwai ya akwai ya'un nada da aka shafe a wurin jahili ayyuhal ikwatal kiram abin da ya kamata ka faɗa kenan jahili kace ayyuhal ikwatul kiram sannan kuma ka zo kace ce inna allaha wa mala'ikatuhu jahili wannan ma in ina ne in ina kake yi anan Qur'ani baka iya karantawa ba hadisi baka iya karantawa ba yanzu na kawo hadisin annabi baka iya karantawa ba sannan kuma na kawo ai Qur'ani yanzu baka iya karantawa ba a haka ne zaka koyar da inyas a haka ne zaka koyar da shehu tijjani a haka ne jahili yan uwa bari ƙara sanya muku na gaba a tuba-tuban da shi wannan bakin kasir gumin jahili yayi a cikin satin nan wanda kaɗan ne daga cikin wurare ne kusan ɗari biyar e eh, tuba-tuban ba amma na dan tsakuro saboda ba lokacin shi nake da shi ga baki ɗaya ba dan tsakurowa ne amma wurare ne sun kai ɗari biyar a cikin karatun da a cikin satin nan wurin sun kai ɗari biyar wanda duk jahilci ne ba kuskure ba ne jahilci ne wannan ma lahu sai na jingina zuwa gare shi na gaya masa na sabata fansatabtu lahu sai na jingina zuwa gare shi na gaya masa uwa uwa wannan baki ne ba ake gagaga da bakin baki ne ba yan uwa wannan baki ne ake gyagyagya yake jan bakin bakin na jan shi baki ma ba kenan yake jan bakin baki na jan shi babu wani ina anan wallahi karatun ne ba iya karantawa ba baki ne ba iya ba mutumin da bai iya karatun baki ba ta yaya zai iya fahimtar ma yaran bayan shi wannan yare Allah ya gaya mana inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun ka je ka duba cikin suratul yusuf aya ta biyu shi qur'ani larabci ne da larabci aka saukar da shi kuma ba za ka fahimce shi ba wallahi sai ka iya larabci ƙur'anan walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu idan ka duba cikin suratu ah, ar-ra'd sannan idan ka duba cikin suratul isra'i Allah yana gaya mana wa ƙur'anan faraqnahu litakarahu 'ala nasi ala muksin sai ce wa nazzalnahu tanzila Ƙur'ani mun saukar da shi ne da yaren larabci sannan a cikin suratul daha Allah yana gaya mana aya ta 113 wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyya wa sarrafna fihi min alwa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum zikira. Allah ya ce hakan nan wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyya haka dan muka saukar da qur'ani da yaren larabci to in ba koyi larabci kuma ka iya larabci ba wallahi ba za ka iya fahimta alqur'ani ba a cikin suratul zumar Allah ya ce qur'anan arabiyyan ghayra zi'i wajin la'allahum yattaqun Ƙur'ani ne aka saukar da shi da yaren larabci Ka ko ba za ka iya karatun Ƙur'ani ba sai ka san larabci a cikin suratul fussilat Allah ya ce kitabun fussilat ayatu Qur'anin arabiyyan liqaumin ya'lamun wannan littafi ne da aka yi bayanin ayoyinsa sai ce Qur'anin arabiyya yaran da shi wannan littafin an saukar da shi ne da larabci la'allahum liqaumin ya'lamun ga wanda suka sani ma'ana ba za ka iya karatun qur'ani ba wallahi sai ka san larabci duk mutumin da bai san larabci ba ba yadda za a iya karatun qur'ani ma'ana ya iya fassara ainihin alqur'ani a cikin suratu shura Allah ya ce wa kazalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha Allah ya ce kamar haka ne muka saukan maka da wani muka yi wahayin wannan qur'anin kuma da wani yare aka saukar da shi Allah ya ce arabiyyan da larabci tun bira ummal qura saboda kayi gargadi ga ainihin uwar alqariyu a cikin suratul zukuru Allah ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun Allah ya ce mun sanya shi ya zama qur'ani da haran larabci ku karanta shi ko za ku hankalta da saboda haka mai gemu a makogoro ya tabbatar da cewa lalle in baka iya larabci ba maf'ulin biyin da kake zagi in baka iya shi ba wallahi wannan littafin na annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu yadda za a yi ka fahimce shi yadda ya kamata ba yadda za ka gane shi ba yadda za ka gane shi ba zai yiwu ba jahili ba zai taɓa yiwuwa ba mm, ba zai yiwu ka gane shi ba an fahimta ko ba zai yiwu ba ba zai yiwu ka gane shi ba yan uwa ga wani tuɓa-tuɓan ma barin ƙara sa muku kuji wani jahilcin eh barin ƙara sa muku wani jahilcin kuji suna nan jahilcin na gaya muku wurare ne akalla ba aksara ba sun kai wuri wuri ɗari biyar ɗari biyar a satin nan wallahi kurakurai ne wanda na fitar ɗari biyar ba eh ba ina gaya muku da wasa bane eh ba ina gaya muku da wasa bane wuri ne ɗai ɗai ɗai sai da na irga wuri ɗari biyar na kurakurai na jahilci da wannan jahilin yake bar ku ji sai annabi ya aure ta wa tazawwaju ko sai annabi ya aure ta wa ja'ala itka lamma tahurat tazawwaj tazawwajuha <laughs> sai annabi ya aure ta wa tazawwajuha ko sai annabi ya aure ta wa ja'ala itka lamma tahurat tazawwaj tazawwajuha sai annabi ya aure ta wa tazawwajuha ko sai annabi ya aure ta kun ji ko lamma tahurat tazawwajuha sai annabi ya aure ta tazawwajuha ko sai annabi jahili tazawwajaha shine daidai tazawwajaha me tazawwajuha wallahi tallahi mai gema makogwar jahili ne kai shi ne dare amma nan lamma dahura tazawwajuha tazawwajuha ko shi ma biya sun karatun ba daidai ga shi ake tambayan jahilan da suke gaban shi jahili ka sanya jahili a gaban ka kana batar da su larabcin baka iya karantawa ba hadisin manzon Allah baka iya karantawa ba a haka ne zaka koyar da shehu tijani a haka ne zaka koyar da shehu ibrahim shehu tijani balarabe a haka zaka koyar da shi to ba ta ha ba ne yadda karatun yake ta ha ne sai ya aure ta lamma bahurat lokacin da ta yi tsarki ta ha sai ya aure ta na baka karatu kyauta mai gemu a makogoro nan ma ina ne yasa kai wannan tuba ina ce ko mece ce to bari mu je karatu na gaba a tuba na gaba yan uwa kamar yadda na gaya muku abubuwa suna da yawa amma abin da ya samu kawai zan ɗan sanya muku bari mu je tuba na gaba ku ji jahilcin mai gemu a makogoro bari mu je musu asiri ba za mu daina ba wallahi sun ɗauka wai lafawa ne ina nan wallahi wani ma ya ce wai wai wai san mu muka yi masa ya kasa dawowa karatu ya tafi kenan matsiyaci gani ko ba haka bane ba ba inda zan je babun babun da zai magana qaulur rajuli fadin mutum ya bunayya ya kai dan dana liman abu lam yadrikil islama inna babun da yake magana qaulur rajuli mutum in ya ga wani yaro zai iya cewa ya bunayya mutumin in ya girma yaron kenan ya kai dan dana ina ba tan bai wannan idan idan idan aka ce zaka waye yawwa kun ji abin da ya faɗa ko babu kaulin rajuli liman lam yadriki islama lam yadriki jahilci ne wannan mai gemu a makogoro dan wannan littafin na al sarfiya lil madaris al-ibtida'iyya wai wani dan wannan littafin baka sani ba a ka'ida na ilimin sarf lam yadrik al-islam ina ka samu wannan larabcin a ina ka samu wannan larabcin dan wannan littafin in ka karanta ai da zaka iya fahimtar fi'ili ruba'i da sulasi eh da zaka iya fahimta da zaka iya fahimtar ma'auni to ba lam yadrik al-islam bane wannan jahilci ne ba haka yake ba asalin kalman adaraka ne adaraka yudriku zai zama lami yudrik lami yudrik lami yudrik islama ba lami yadrik islama ba lami yudrik adaraka yudriku idrik Aka ka'ida na sarfu adaraka yudriku idrik adaraka afa'ala yudriku yuf'ilu idrik if'il jahili ma'aunin shi gina a gaira ilimin sarfu misali daraba yadribu idrif fa'ala yaf'ilu if'il amma da yake jahili ne kai baka san sargo baka san ma'aunin ilimi ba wai inna da la'in wa bari mu kuka ara araji da kullun ku tabbatar da wani jahili ne wallahi bakin jahili ne bakin jahili ne wai a haka ne zai koyar da shehu ibrahim yes nuna musu asiri ba za mu daina ba wallahi sun dauka wai lafawa da ina nan wallahi wani ma ya ce wai wai san mu muka yi masa ya kasa dawowa karatu ya tafi kenan matsiyaci gani ko ba haka bane ba ba inda zan je babun babun da zai magana kaulin rajuli fadin mutum ya bunayya ya kai dan dana liman abu lam yadrikil islama hmm. babun da yake magana kaulin rajuli mutum in ya ga wani yaro zai liman abu lam yadrikil islama ai na ka samu wannan larabci jahili liman abuhu lam yadrik al-islam to ba haka yake ba liman abuhu lam yudrik lam yudrik al-islam lam yu yu ba ya bane yadrik al-islam a yu yu ya din don ma za ka yi mata yudrik lam yudrik al-islam jahili ana gaya muku jahili ne ku ba ku karatu sarfu baka iya ba da haka ne zaka ce za ku koyar da shehu ibrahim jahili Allah ya ta tona maka asiri ai kai ne asirin ka ke tonuwa yanzu kai ne asirinka ke tonuwa yanzu shi a ɗan wannan karatuttukan gyara goma sha na fitar duk ba sa wuce sakan ɗaya sakan biyu gyara goma sha goma sha jahili mai gemu a makogoro ɗan uwa bari ƙara sanya muku na gaba ku ƙara tabbatar da cewa lallai wannan mutumin jahilcin shi ƙara bayyana yake yi kuma Allah na ƙara tona mai asiri insha Allahu rabbi أنه غير غير مجد إليه لأن أباه وأمه كانا قد ماتا زوا دي كرشن بيان مالا كأبي وأمي ما أنه يعرف أنه غير قادر عليه وأنه غير غير مجد إليه لأن أباه وأمه كانا قد ماتا زوا دي كرشن بيان مالا كأبي وأمي تا anna abahu sai ce wai wa ummuhu anna abahu sai ce kuma wai wa ummuhu to ba zai yiwu ba anna abahu sai dai ya zama wa ummuhu wawun din nan matub ne akan aba anna abahu sai ya zama wa ummuhu amma shi wa ummuhu ya ce sai ya zo ya gaira mujdin a'a shi ma ba zai zama gaira mujdin ba sai dai gairu mujdin gairu gairu mujdin ya zo mudafin mujidin ya zama mudafin ilai kaga gyara na biyu gyara na uku kuma da ce. an gairu ƙadirin shi ma gairu ƙadirin ba gairu ba bane gairu kadirin. haka ne zama mudafin shi ma mudafin ilai gairu ƙadirin haka zai zama ku a larabcin sakan uku amma an saba gyara uku larabcin sakan uku gyara uku jahili anna abahu wa ummahu gyara na farko da ne maka gaira mujdin gaira mujdin ba gaira mujdin bane gairu mujdin ba gairu qadirun bane gairu qadirun bane gairu qadirin ne qadirin za zaka yi ma round din to wannan fa shine malami a cikin wabiyanci gashi gyara kusan ashirin a ɗan ƙanƙanin karatu goma sha zuwa ashirin. Eh? To bari in ƙara muku tubatuban na gaba ku ji ‘yan uwa. bari ƙara sa muku tuba-tuban eh, na gaba ku ji insha Allah rabbi yan uwa daga nan sai mu dakata mu bar shi haka a ina ganin kamar na ɗan zakulu ɗin sun ƙare muna fata mai gemu a maƙogoro jahilin jahilai ka tsaya ka suwar waɗannan gyararraki da ne maka nasan san Allah ya so ya yadda za ka ƙaru ba ma kai ba duk wani bakin ba wahabiya masu ƙananan masu ɗan guntun ilimin da bai wuce cikin cokali ba wallahi ku kiyaye kanku da mai barota ku kiyaye kanku da ni wasu abubuwa ma muna ji ne muna shiru shi yasa kwanaki na kankarama ainihin yaya jingirho ne wallahi ce zan bankaɗo asirin jahilcin yaya jingir wallahi sai kun gane ba malami bane wallahi tallahi ce zan bankaɗo asirin yaya jingir shi yasa kwana biyu ya yi shiru da zagin mu amma yaya jingir da zai fito ci gaba da zagin mu wallahi da na ban kaɗo asiran jahilci shi da mun tabbatar muku da wallahi tallahi kawai dai ya samu ɗaukaka ya makale da izala yana cin abinci da ita ya zama malami na riga amma wallahi tallahi a dai addini ya jingir bai san komai ba da shi da alhaji balalau alhaji balalau shi ma wallahi tallahi ba malami bane dan gara gara shi ne kabiru gombe ya dan fahimci wani abu shi ma ba mai yawa bane ba wani karatun ne sosai ba dan gara gara ne amma wallahi da bala da alhaji balalau wanda shi ne shugaban wahabiyawa na kaduna da shi alhaji yahaya jingir wallahi alazim in na ce zai rinka bankaɗo muku asiran jahilcin su wallahi ina ganin ko ruwa ba za su iya sha a najeriya ba saboda haka wallahi ku jama ku kunne ya ku wahabiyawa in ba su daina afkawa kan malaman malamanmu da iyayenmu ba ba abin da zai hana mu afka kanku mu kuma nuna ma duniya ku ƴan ciwacuwan addini ne mu nuna ma duniya wallahi ku ba lahira ta dame ku ba duniya ce ta dame ku duniya asirin ku yana nan tafin hannunmu saboda haka wannan sako ne ina fata zai isa ga dukkanin wabiyawan Najeriya ga gyara na tukuici kusan wurare goma sha takwas kyauta da na yi ma wannan yaron girman dare ɗaya mai gemu a makogoro saurari karatun nan na san zaka karu insha Allahu rabbi ba fa irin wannan littafin asarful kafi na Ayman ba a dan wannan littafin ga wannan littafin asarful kafi ba shi ba wannan wannan littafin ku duba duk girman shi wallahi da na koyar da dalibai na shi min gilafin ila gilafin na koyar da dalibai na wannan littafin kuma na koye shi a gaban malami banda shi suna nan littafai iri-iri kala-kala na sarfu amma ka duba wannan dan wannan littafin wannan mai gewa makogoron bai sani ba amma kuma shi ne malami kai Allah ya kiyaye wa biya ku ji tsoron Allah Mm, ku ji tsoron Allah wahabiyawa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh